biyo bayan zafafan kalamai da ya bijiro tsakanin 'yan kudancin Najeriya da 'yan arewacin kasar inda shugabannin kabilar Ibo da masu ruwa da tsaki a yankin suka gudanar da taruka daban-daban na baya-bayan nan musamman wanda suka gudanar a garin Asaba na jihar Delta da kuma jihar Enugu da nuna nisanta kansu daga batun kafa ƙasar Biafra dangane da hakan ne na ji ta bakin 'yan kabilar ta Ibo shin da gaske ne sun rungumi zaman lafiya ga abin da suke cewa wannan ta ce. My name is Ogochiku Okan. Instead of fear running around or going from one place to other, we should just stay in peace. Kuma fatar zaman lafiya muke yi ba kafa a kasar Biafra ba. Najeriya ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Shi kuwa wannan ya ce. My name is Uche Ibo Come back to your eh, home. Any Hausa go back to your home. Wannan yana cewa ne ba ma goyon bayan wannan taro duk ɗan kabilar Ibo da ke zazzaune a yankin arewacin Najeriya ya dawo gida kudu yayin da su kuwa 'yan arewacin najeriya da suke a nan su koma arewacin kasar saboda a taron ba a kira jagoranmu ba mr inamdi kanu mu fara muke goyon baya wannan ta ce my reaction is that they should pray for peace we don't want separation we should join us together as one nigeria tana cewa ne a ra'ayina kowa ya rungumi addu'ar fatar zaman lafiya ba ma bukatar raba ƙasa. Taron dai shugabannin na kabilar Ibo sun bayyana watsi da kafa ƙasar ta biyafara, inda shugabannin suka bukaci a sake sabon fasali ga ƙasar ta Najeriya ganonin yankin kudu maso gabashin ƙasar dai da ƙungiyoyi irin su Ohanaze duk sun amince da zaman lafiya. banarbar Faisal Lawal shine mai baiwa gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha shawara kan baƙi da ke zazzaune a jihar jihar kuma ya bayyana fahimtarsa. Yana da da kyau da aka yi wannan taron um, musamman arewa suna gani kamar mutanen nan su damu manyan musamman manyan da gwamnonin magana ba dame su ba to yanzu dai sun yi magana sun nuna a su ba ta da wannan mutane. Alhaji Attahiru Bafarawa tsohon gwamnan jihar Sokoto ne kuma kusa a cikin jam'iyyar adawa ta PDP ya bayyana ra'ayinsa akan dambarwar da ta taso ta raba ƙasa da kuma batun sake fasalin Najeriya. Waɗannan abubuwa da mutane ke cewa a raba a ai wannan ai wannan ai wannan duk abin da ya kawo wannan abu rashin adalci a wannan gwamnati da ta shigo yanzu ba ita ce gwamnati ta fara mulkin kasar nan ba amma ba a taba irin neman a raba a raba a raba sai wannan gwamnati dan ga misali Obasanjo Shekara shi takwas yana mulki akwai jihohin da ba zabe shi ba lokacin da ya taho da Jigawa da Sokoto Zahor da Kebbi ba PDP suka yi ba amma Obasanjo ya rungume waɗannan jihohi abin da ya kawo PDP ta kawo mutanen duk yadda za ka zo in ba a samu shugaba ba wanda zai dauki duk kowa da Najeriya ne ɗaya da shi ba za a samu nasara Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.